An dai gudanar da bikin kafa wannan gidauniyar ce a cibiyar yada al'adun kasar Amurka a Nishar, wacce mata shugabannin kamfanoni masu zaman kansu suka kafa domin su ma su kawo nasu taimakon ga 'yan gudun hijira na yankin Difa. An kuma gudanar da bikin ne a ƙarshen jagorancin jakadiyar kasar Amurka da ke da zama a Nijar, Madam Enis Redick. To ko yasa ƙungiyar mata shugabannin kamfanonin masu zaman kansu tafi mai da hankali kan sutura a wannan gidauniyar? maryama dauda ita ce babban magatakardar kungiyar kun san sutura babban abu ne dan adam wanda bai da sutura ai bai da mutunci shi ya samu ka kiro bangare bangare kamar duka yake da suna ong ko wasu kungiyoyi su ma su tuna da a tattara kaya kaya kowane iri ne sai mu samu mu tura ma 'yan uwanmu na difa tuhan sawa na jiki su ne muke tattarawa in tsohi ne ma in sabbi ne ma duk abin da ke gare ka sai ka bado sai mu tura musu tunda su suna cikin bukata a nata bangare ministan al'umma madan kafa rakiya jaku da ita ma ta halarci bikin ta yi wannan kira zuwa ga al'ummar nijar to tsohin kaya ne a kawo su sabi da tsohi duka a kawo in zannuwa ne da ba duka ba a kawo kayan yara duka a kawo babu wani abu bambanci tsakanin kaya duk wanda ko tagwa guda ka iya kawo ka kawo a sunan mutanen zuwa kuma muna tambaya ga association a kula munu da tsohin mutane ba su da karfi a kama musu sosai masu motoci 'yan kasuwa su kama munu ina musu tambaya su kama mun in kayan nan an samu an tara su an sa cikin karton a kama mun ko karton guda ko biyu a sa cikin mota a kai yan gudun hijirar dai yankin difa na cikin wani hali na tsaka mai wuya in shi ɗaya daga cikin yan asalin yankin difa mai suna madan shibo halima hassan mutane wasu mata da juna biyu sun aihu a hanya difa zuwa mai kilomita wajen saba'in mutane sun taka da kafa ba takalmi yanzu abin da ake ciki mutane sun yi yawa kamar tururuwa kalla amma suna da matsala wajen kaya da aka ce da gaske da wajen abinci da wajen ruwa da wajen sabulu na tsarkake jiki da wajen kwana tunda duk komi wuri ɗaya suke yi suna tattare kenan akwai ciwon ido na yara akwai ɗan zawo zawo da ke kama su kai wuya na kare ku da ka musalla tunda suna cikin bezuwa za da ya kwashe tsawon kwanaki ashirin ana tattara suturar kafin daga bisani a aikawa 'yan gudun hijira na yankin difa yusuf abdullahi muryar amurka daga ganyamai jamhuriyar nijar